من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا karfe tara daidai daga ɗakin watsa shirye-shirye na albarka rediyo muhammad sani mu'azu ke marabtar ku ta cikin shirin matambayi baya ɓata. ta sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shirin na zuwa muku ne akan mita 97.5 a fadin birnin bauchi da kewaye ko kuma masu sauraron mu kai tsaye ta intanet adireshin albarka radio.com da ma masu kallon mu kai tsaye shafinmu na facebook albarka radio duka muna marabtar ku ta cikin shirin mai zango uku wadda zangon farko muke komawa ga malam dan yi mana tsokaci kan abin da yake tafi da shi na nasiha da jan hankali kamar yadda aka saba a zango na biyu na shirin akwai tambayoyin da kuka saba aiko mana a lambar da muke karɓar tambayoyi a yau ma za mu duba wasu daga cikin tambayoyin da muka ɗebo mu su wa malam ya ba ku amsa zango na uku na ƙarshe kuwa muna buɗe muku layi ne ku shigo kai tsaye ku yi tambayoyin kuwa malam wanda tuni ya shigo ɗakin ina magana ne akan jagoran shirin da ibrahim adam umar disina da zan mai da mu hannunsa gaba ɗaya don jin yau wani tsokaci aka zo mana da shi aka ramakalla bismillah Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه yan uwa masu jin mu da sauraronmu a duk inda kuke ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau bangaren tsokaci a cikin wannan shirin malam muhammad sani wato zan dan taɓo mana wata 'yar tattaunawa ne da ta faru tsakanina da wani bawan Allah bayan fita daga shirinmu na satin da ya gabata hmm. a fusace ya turo min wani wani wani sako a wayata bayan ya ji amsoshin da na bayar na tambayoyin da aka gabatar a satin da ya gabata babu gudun da ya taba shi kamar yadda na ce ya halatta mata musulma ta ba da kanta ga wacce ba musulma ba ta yi mata kitso hmm. ah, ya fusata kwarai daga <laughs> domin daga cikin abubuwan da ya rubuto min ya rubuto mu akan cewa kamar eh, wato na kula da abin da nake faɗa wannan abin bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba eh, sai kawo mun abin da malamai suke faɗa na cewa illan abin da ya saka ba a so wacce ba musulma ba ta kalli gashin wacce take musulma don gudun kada ta je ta ba wa mijinta labarin yadda ita wannan mata musulma take sai dai zan masu adalci na ba shi amsa nan take kuma mun tattauna da shi ƙarshe ya sauka ko da abinci ya gamsu ba amma dai ya gane cewa ba wai zance ne kawai da na faɗe shi daga aljihuna ba zan kuma wato sara masa da kuma daga masuta cewa ya zamto mai ladabi a cikin tattaunawar to ina so na yi amfani da wannan tsokacin ne in faɗawa wa wato masu sauraron mu a cikin wannan shiri ni irin salon da nake bi wajen amsa tambayoyi tunda kun san uh, kowane bigire da kowane lokaci akwai irin zancen da ya dace da shi yau in mutum na cikin aji ne eh, akwai abin da ya dace da shi idan yana zaure ne tare da yan uwansa almajirai akwai abin da ya tashi ya dace da zancen idan mm. kuma yau eh, kana kan dandamalin akademiya ne to nan ma akwai irin zancen da ya dace ka yi musamman wannan kafa ta rediyo da mm. ya ce ita ce babbar kafar da mutanen karkara suka fi sauraron abin da ake yi a cikin birni suna da hakki a kanmu kwarai da mu ringa musu magana da irin yaren da za su gane alawaito sayyidina ali ibn abi talib yana cewa haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadhdhaba Allah an yukadhdhaba Allah wa rasuluhu ku ringa yi wa mutane zance da abin da za su iya ganewa hmm. domin wani idan ka masa zancen da ya fi karfin kwakwalwarsa sai ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwashi haka daga Abdullahi dan Mas'ud wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi da manzon Allah ce in ya faɗi magana kada a yadda ya kareta shi hmm. cikin hadisin da manzon Allah yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar wa alaikum bi hadi ammar fa idha haddathakum ibn mas'ud fala tukadhibuhu kuyi koyi da mutane bi bayana kuyi koyi da abubakar kuyi koyi da umar idan abdullahi dan mas'ud ya ba ku labari kada ku kareta shi yake cewa khatibun nasa ala qadri uqulihim ku yi wa mutane magana daidai da hankalinsu hmm. ya kamata masu sauraro musamman ma in akwai yan uwa na ɗalibai da suke sauraro na su sani cewa shi makami irin na tattaunawa ko na bada amsa za ka ba da amsa ne gwargwadon abin da aka tambaye ka kuma yanzu da na cika wannan shirin da bayanin a kharajahu fulan an min tariqi fulan ko in na kawo matsala sai na kawo mazhabar shafi'iyya malikiya hanafiya sa'annan in darje mm. sannan in zuwa ga wannan abun da da yawa ba za su amfana da abin da ake faɗa ba mm. wanda yake son irin wannan salon akwai sa mm. amma nan so muke yi mutane su san halal su san haram shi yasa dole idan muna tattaunawar muna yi tare da tausayawa mutane wani lokaci in ka fahimci abu zai musu gingirin ma a sai ka faɗa musu gwargwadon abin da za su iya iya ganewa wannan shine eh, wato amsa ta zuwa ga eh, irin waɗannan bayan Allah eh, shi ko wancan bawan Allah da ya sa har ya jawo wannan maganar kaga da ya kawo mu maganar abin da faɗa gaskiya ne kuma ina sane lokacin da na bada da amsa akan cewa mazhabar mazhabin malikiya shafi'iyya hanafiya hanabila kusan in banda wasu malamai da suka saba a cikin mazababin amma dai gundarin mazabar kusan abin da ya faɗa shi ne cewa ba a son yin hakan to amma da ya ce abu ne wanda babu nassin ƙur'ani babu nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan mafiya yawa sun tafi akan wannan abun ba dole ya zanto cewa shi ya fi daidai ba lura da cewa duk abin da suka gina wato fahimta ce da wasu suka yi wa faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani inda Allah ya jero wasu waɗanda ba a so mata su bayyana musu adansu inda Allah yake cewa wala yubina zinatahunna illa li bu'ulatihinna bayan ya ambaci wasu sai Allah ce aw nisa'ihinna ba a so a su bayyana adansu sai dai ga mazajensu sai aka ce aw nisa'ihinna koma tekunsu mm. a nan gurin sai malamai suka ce ma tekunsu da ake nufi shine yan uwansu mata a musulmi kada wannan wato fahimta ce to amma idan ka ɗauki wato eh, tsarin rayuwar annabi sallama a lokacin da manzon Allah ya rayu za ga waɗanda ba musulmai ba suna shiga gidan annabi sallama kuma ba a sanya musu hijabi a cikin hadisin da imam bukhari ya rawaita nana na aisha wacce wata bayahudiya ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da dana aisha ta ce mata ki nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari wannan yasa na na aisha tambayi manzon Allah lokacin bata san bayanin eh, labarin azabar kabari ba take cewa manzon Allah to ya rasulullah menene kuma azabar kabari shin za a yi wata azaba ne a kabari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bata labari eh, malam Usaimin da bin Bas cikin manya-manyan malamai da duk duniya ta shaide su da ilimi ta shaide su da wara da takwa da tsantseni <laughs> sun saba ma fatawar jumhurin malaman suna tare da abin da tafi a kai a eh, cewa ah, ba haramun bane ba kuma ya kamata waɗannan abubuwan abin da ya sa ake faɗa wa mutane haka eh, wato in za ka ba da amsa dole ka kalli al'ummarka, kuma ka kalli mutanenka kuma ka kalli nassin shari'a kuma sa'an nan kai tsoron Allah subhanahu ta'ala ka kiyaye kwarai da gaske saboda duk abin da yanzu na dora mutane a kai in haifar laifi ne to duk abin da zai je ya dawo in jama'a suka yi aiki da wannan fatawattawa wato laifin fa yana kaina mm. ina sanar da wannan abun to amma kuma dole ya zama cewa ka tausaya ma al'umma wato ka dora su akan abin da yake shine wanda yake mai sauki na farko kenan wanda ko bai ci karo da nassin hadisin mazu Allah ba komai tsananin abu in ya ci karo da nassi haya wannan kuma dole da shi nassi zaka bada zaka bada fatawa kaga yanzu mutanenmu ana magana kitso e, matan mu da suke zuwa asibiti yin yanzu misali muka tsaye akan wannan fatawar ai ka jefa su cikin mai kunci mm. mafiya yawan waɗanda suke ma'aikatan jinya da ma'aikatan lafiya ba mu bane ba kuma kukan je ku budewa hatta maza ma a gaban ba na ce buɗewa maza daidai bane ba amma dai akalla shi ai yan uwanku mata ko da musulmai bane ba lamarin akwai mai akwai sauki a ciki kuma kukan je dakunan da kuke sayayye kayayyaki kukan tube ku saka wani kayan ku gwada a jikin ku a yanayin da yake cewa ba wanda zai gani daga ko sai su wannan wato in abin ya zanto ba haramun bane ba da sauki gare ga mutum to amma dai duk wannan ba wai dan ana yi din ne ya saka na ce halal bane ba na faɗa ne kawai saboda dama can da nake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi kenan kuma ba wani abu ne na rigima ba kai dai kaɗai wato abin da ya ba da sha'awa shine wato yanda yake kokarin ƙoƙarin nusar da ni ɗaya kenan na biyu kuma yanda ya kokarin kawo dalilin na uku na biyu na uku kenan sannan kuma dama dama haka ah, labarin yake kowa sai an karba da gare shi kuma kowa sai an mayar masa Eh, ba wanda duk abin da ya faɗa daidai ne in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma da irin wannan tattaunawar ne malam Muhammad Sani wato eh, kwakwalan al'umma ke bunƙasa jama'a suke ƙara samun ilimi domin kasan wani lokaci idan aka shiga tattaunawa in dai ba wai tattaunawa ta cin zarafi ko ta harigido ta hayaniya da zage-zage ba kamar yadda yanzu misali za ga wasu suke yi in ne tattaunawa na ilimi ne idan aka aka yi zube ban kwariya sai ga wasu abubuwa suna mi suna fitowa ina tsammanin waɗannan amsoshi shi bawan Allah da ke sauraro na in ya sauraro wannan shirin wato zai ji irin su ne take lokacin na bashi na bashi amsa saboda haka ina godiya kwarai da gaske da tsinkayar da ni da ya yi kuma ina nan akan fahimta da cewa ba haramun ba ne ba don wata wacce ba musulma ba ta ga gashin wacce take musulma ta hanyar yi mata kitso ko ta hanyar yi mata wani abin da ake yake na ado sai dai kuma nan fa ba na ce ta ga komai a jikinta ba hmm. gashi muka ce ta ga irin abin da wanda in muharramanta sun gani ba za ta samu damuwa ba iyalan nake nufi والله تعالى أعلم جزاك على الخير من لا يفرج كردا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة In sauraro yanzu kan bar mu je kai tsaye ga zangon mu na biyu na karanto tambayoyin da kuke aikowa ku ci gaba da aiko su akan sifili bakwai sifili shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas za ku iya turowa ta SMS ko mata WhatsApp duka muna bibiya kuma muna ɗebo su ɗaya bayan ɗaya mana wa aushakal yatu an rasha amanina karama kala tambayar mu ta farko da za mu ɗauka shi ne da Allah malam wato a yi nasiha wa iyayen yara waɗanda suke barin yaran su suna fita karfe biyar da rabi na asuba to ban san me yasa suke barin su fita ba zai yi ko suna aika su zuwa makarantun islamiyya ne bana tsammanin akwai mutane a waje da har ma za ka turo yaranka ko ka bar shi ya fito a daidai wani lokacin ya kamata iyaye mu sani cewa da muka haife 'ya'yan nan kuma akwai nauyi a kanmu na mu kula da lamuransu da tarbiyyarsu idan muka yi sakaci muka yi wasa suka lalace saboda rashin kulawarmu waɗannan 'ya'yan za su zamto mana musifa maimakon su zamto mana rahama mm-hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kafa bil mara isban an yudayya amman ya'ul wannan hadisin na tsammanin sati ɗaya ne bazan zan ja shi ba hmm. saboda yanda yake jan kunnen mutane musamman iyaye irin na yanzu waɗanda ba su cika damuwa da bibiyar lamuran 'ya'yansu ba annabi sallallahu alaihi ya ce ya ishi mutum laifi ranar gobe kiyama ya bar iyalansa su lalace malam muhammad sani kasan dama can akwai lokatayya guda biyu da ba a so yara su ringa fita waje suna gararan ba domin jiriba ta yau da kullum ta gwada galibi aljanu suka shiga jikin mutane ne a irin waɗannan lokatayya farko dai shine lokacin da rana ta take tsakiya annabi sallallahu ya hana mutane su ringa fita waje haka kawai balle kuma yara an ce a kaɗa su zuwa gida hmm. sai kuma lokacin da almuru ta doso dab da magariba nan ma ana so yara su koma gida kai in rana ta take tsakiya kamma hatta manyan kowa ana so ya samu gurbin da zai huta annabi sallallahu alaihi yana cewa qilu fa inna shayatina la taqil ko dan sarara domin kailula ba dole sai an yi barci ba ko mutum ya dan samu wata kwana a gidansa ko a ɗakinsa ya dan huta ya zanto ya yanke da komai ya sararawa kansa sunan wannan abun kailula domin inda za ka ɗauki dishinarar larabci ka nemi definition ɗin kalmar alƙailula za ga an ce maka alistirahatu ba da muntasafin nahar sawa'un sahaba hannawun aulam yi sahibha shi ne ɗan hura ɗan tsakaitawa da mutum zai yi wa kansa ya ɗan tsahirta wa kansa bayan rana ta take tsakiya ya yi barci tare da wannan hutawan ko kuma bai yi barci ba lallai kam ana so da safi in sun samu ne kada a yi barci saboda safiya lokacin raba arziki ne ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce Allah ya sanya albarka wa abin da aka yi da sassafe mm. burika li ummati fi bukuriha amma hadisin da yake cewa wai man nama bada subhi abinan duk mutumin da ya barci bayan sallar asubahi zai gama da talaushi wannan bai inganta ba saboda haka dai ba zan iya cewa a hadisance na san wani abin da ya hana iyaye su birayar su fita amma dai sai dai in ka kalli shari'a da manufofin shari'a da yadda ake kulawa da abin da yake kasa ma na mu'amalar mu yau da kullum ba na tsammanin ya dace a ce uba ya bar yaransa ko 'ya'yansa su fita a irin wannan lokaci ya kamata ya san ina suka je ina suka shiga ina za su je yaushe za su dawo a kowane lokaci ma balle a irin wannan lokaci wallahu ta'ala ala mai saka wannan shin ne gaskiyan maganan da ake cewa duk wanda ya zina saboda rashin aure to babu shi ba imani har abada wannan zancen ba na tsammanin gaskiya ne sai dai kawai in wani zance ne aka ɗauko aka ba shi wannan ma'anar satin da ya gabata mun amsa wasu tambaya kamar wannan da wani ya tambayar cewa menene ma'anar cire imanin mutum da ake yi idan ya yi zina kasan a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani ya zini wa huwa muminun ba mazinacin da zai yi zina a lokacin da yake zinar yana mumini hakan nan farawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake sata yana mumini hakan nan mai shan giya ba zai sha giya ba lokacin da yake kwankwadarta yana mumini imam nauyi a cikin littafinsa al-minhaj sharhi muslim ya ba da amsa ga musashiya cewa yake yi a nan abin da ake nufi ana ce masa baya iya zamtowa ya yi satar ne ko ya sha giyar ne yana mai cikakken imani sai imaninsa ya ragu domin kasan shi imani ai yakan karu yakan kuma ragu hmm. kamar yadda dan adam zai bada shaida a kansa wani lokaci zai ji takawa ta karu masa wani lokaci kuma an sami ja baya kamar yadda malamai suke ambatawa yana karuwa ne da yawan yi wa Allah biyayya yayin da yake ci baya ya ja baya idan ana sa'a ma Allah subhanahu wataala saboda haka wannan bawan Allah da ya zo ina sa'a ma Allah sai imanin sa ya ragu amma ba ana nufi an kore masa imani ne ga faɗe ba mm. eh, saboda ai wani abu ne wanda yake dukkan malamai hada suna sun amince da shi cewa ba a kafirta mutum don ya aikata sabo abu ɗaya wanda kawai za ka yi ka kafirta shine idan ka yi shirka mm. wanda shi kam kana yi shi kenan ka bar musulunci ka raba garinka da Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma shirka ka sani kashe-kashe ce mm. wallahu ta'ala mm. malam wai ba a daga hannu idan an yi sallar farilla matukar za a yi nafila bayan sallar na ga suna faɗan daga hannu a yi addu'a ne farko dai wato daga hannu a addu'a abu ne wanda yake da asali a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wai bayan sallah ba ko a wajen sallah ba daga hannu gaba daya yana da asali yana ma daga cikin ladduban addu'a in zaka roki Allah ka daga hannu cikin arba'un hadisi mun san hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wa zakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama samaa hmm. yaqulu ya rabbi ya rabb yana daga hannunsa zuwa sama kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu yana cewa Allah yana kunyar bawa ya daga hannunsa ya roki Allah kuma ya dawo hannunsa sufur ma'ana yana ba ba shi komai ba Allah na jin kunyar bawa in ka yi addu'a ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu dole ya same ka ko a amsa maka abin da ka roƙa take ko a canja maka da abin da ya fi alheri ko a jinkirtar maka wannan addu'a ta ka zuwa wani lokaci ya amsa maka ko kuma Allah ya tun kuɗe maka wani bala'in da ya niyyar samun ka to sai mu dawo ita karankanta addu'a gida biyu ce akwai addu'ar da ake ce mata du'a'ul ibada akwai wanda ake ce mata du'a'ul mas'ala abin da ake nufi da du'a'ul ibada wasu addu'o'i ne wanda manzon Allah sallallahu shi ya faɗi lafuzin su kuma ma ya faɗi guraben da ake yin su kuma ma ya faɗi mai adadin su adadin da ake karantawa ɗau misali yanzu bayan sallar farilla ai an rawaito manzon Allah sallallahu yana koyarwa da a dinga cewa Allahumma anta salamu ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن har zuwa jerin gwanan addu'o'in da ake yi bayan sallah to waɗannan addu'o'i kaga sunan su du'a ibada duk da cewa roƙo kake yi amma me za ka roƙa ma ka ji ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi su ne addu'o'in da aka fi jin manzon Allah sallallahu yana yi bayan sallar farilla wannan ya saka wasu suke cewa ai eh, ɗaya kashin na addu'a ul mas'ala ita kuma damuwar ka ce wacce ta dame ka sai kake so ka miƙa ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai za ka kirkiri lafazinka ka faɗi kuma damuwar to wannan kuma ita ba ta da lokaci laisa laha zarfu zaman wala zarfu mai makan ko da bayan sallar ne abin ya kama ka sai ka yi abin da ka ji malamai suke korewa shine ka ce wato kai ba ka yin addu'a sai a gurbin wannan bayan sallar Idan eh, kamar yadda za ka ga wasu masallatai daga zaran an yi da sallah maimakon a bar mutane su yi addu'ar da manzon Allah ya karantar sai a ce a yi salati kaza a yi addu'a kaza a yi addu'a kaza wannan shine bid'a amma da za a ce wancan kake amma kana cikin eh, wannan addu'ar sai damuwar ka ta bujiro maka sai ka tsaya ka yi du'a'ul ibada har ka ɗaga hannu a bayan sallah ba wani abin ne wanda yake laifi ba amma ana nufin cewa idan to baka yin addu'a sai lokacin ko kuma idan to ka mai da gurin ne lokacin yin addu'a shine za a ce maka kai abin da yake ba shine shiryar manzon Allah mm. sallallahu alaihi wa sallama ba ina mm. fatan tambayar ta amsa da wannan jawabi mm. malam me hukuncin mutumin da yayi sallah da janaba lokacin sallar asuba saboda ana sanyi ka san abin da ke sa ayi taimama taimaman wanka abu ne guda biyu ko dai babu ruwa ko kuma ga ruwan amma in an taba shi zai iya cutar da wanda ya yi amfani da shi saboda rashin lafiya ko kuma saboda tsananin sanyi lalle sanyi yana daga cikin abin da malamai suka ambata idan ya zamto cewa jikin mutum ba zai iya karɓansa ba ko in ya yi amfani da ruwan zai iya cutuwa to anan gurin zai iya yin taimama idan masu sauraron mu suna biye wanda suka karanta littafin a hadari littafin abdurrahman al-akhtari ai a ciki yake cewa bai halatta mutum ya zakkewa iyalinsa ba sai ya tare da abin dumama <laughs> ruwa saboda an san ba kowane jiki ne ke iya karban sanyi ba bawan Allah idan ya zamto cewa ka samu kanka irin wannan yanayin da ka bari lokacin sallah ya wuce ba ka yi sallar ba wanda ka je ka yi taimama nan ka yi sallar kuma in ka samu ruwa babu komai a kanka wallahu ta'ala alam ya halatta mutum ya je gona aiki kuma ya haɗa sallar azhar da la'asar to asali kamar da ke cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi dalilin da sa ake haɗa sallah ake kuma wato gajarta sallah sallah mai raka'a hudu sai a mata biyu kamar azhar da la'asar da isha'i wanda su ake wa kasar Allah ke cewa ah, وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وإذا درستم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كنت فيها babu laifi a kanku da ku rage adadin sallah abinda ake ragewa shine a kammiya ake ragewa ba kaifiya ba ma'ana adadin raka'o'in ne ba wai sallar ne ake yin ta a gurguje ba to da ya ce gonakin yau gonake ne na zamani da can lokacin da iyayenmu suke zuwa gonaki da kafa ko akan jakuna shi yasa ma zaka ka ji galibi gonakinsu yana kusa da garinsu ne har ma ake ganin cewa in ka wuce gonaki mutanen gari kamar yanzu kan kama zamto matafi saboda gonakin ba su da ba su da nisa to amma yanzu gonan ta zamto ta zamani kuma yanayin ya zamto cewa wato mutum kan iya zuwa gona mai nisa daga gari kamar misali kaga mutum yana boshi amma yana noma a ningi ko yana kaga tsakanin mu da ningi kilomita ɗari ko yana boshi amma yana noma a nabardo tsakanin mu da nabardo kilomita ɗari a hamsin da hudu ko yana ma boshi amma yana noma misali a das kaga al'aslu nabardo da das da ningi in mutum tafiya zai yi ta ƙashin kansa a sunansa matafi kuma ya halatta ya kasar saboda sun kai a musu masu kasar to amma malamai da suke cewa duk gurin da in ka je za a ce kayi tafiya za a ce kai bulaguro ya halatta kai masa kasar saboda ka sai kai ka tambaye kanka ka ba wa kanka fatawa wani guri ne wanda in ka san kaje za a ce kayi bulaguro tafiya ta kama ka shikenan dan yanzu misali mutum na da na da gona a kundin durum ko a durum ko yana da gona a nan gubi ko yana da gona misali a inkil ba zai ce ya yi tafiya ba hmm. shi ma bai ji wa kansu cewa shi yanzu matafi ba ne ba saboda haka irin wannan yanayin bai kamata ya yi kasaru ba in kuma gurin da ya halatta kai kasaru to fa kuma ya halatta maka ka haɗa tsakanin azhar da al'asar ko tsakanin magariba da isha'i domin duk yanda yake akwai kasaru to kuma akwai halaccin haɗa tsakanin salolin nan guda biyu wasu abubuwan mutum fa zai iya ba wa kansa fatawa ne ta hanyar wato takawarsa a kai karan kanka tun da an ce maka tafiya ne in ka ji walanka cewa lalle yanzu kai matafi ne ko da gona ka je shi ke sai kai kasar amma kuma idan kai karan ganka in aka tambaye ka ba za ka ce kai tafiya ba to ya kamata ka wato bi a hankali ka kula da addinin ka karka yi wasa da abin addini ka yi haƙuri ka cika sallar ka sun tunda har a ganin ka kana ganin kai yanzu mazaunin gida ne wallahu ta'ala shin malam maganin farin jini shi ma haramun ne maganin farin jini to farin jini ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ke tsaga wa kowa adadin nasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa wanda ya nemi yaddar mutane da fishin Allah sai Allah ya kishi ya sa mutanen masu kishi wanda ya nemi yaddar Allah da fushin mutane sai Allah ya so shi ya sa mutanen su so shi a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki cewa ita zuciya da gantan nan ta mutane baki ɗaya tana kan ɗan yatsar ubangiji ne yana juya ta yanda ya ga dama saboda haka jama'a su so wani abu ko su kishi wannan wani abu kamar kishi ne da kuma wato yunwa wanda Allah ke kimsawa a zuciyar mutum bai kimsa a zuciyar wani ba a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqulubu junudun mujannada ma ta'alafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf zuciya da gantan nan dindina dindina ce idan waɗanda suka dace da juna suka gamu sai su kawance idan waɗanda ba su dace da juna ba ko kuma jininsu bai zo ɗaya ba suka gamu sai ga ba abin da ya haɗa su hmm. cikin mutane akwai mutumin da ka san ba shi da wani laifi ba abin da ya maka amma kawai zuciyarka ba ta karɓe shi ba Ah, saboda haka kamar soyayya ce sau da yawa in aka tambaye ka me yasa kake son matarka kowa da irin dalilin da yasa zai iya faɗa wani zai ce wallahi muryarta ne take min daɗi wani ya ce wallahi tsawonta wani ya ce wallahi na ganta bulbul ne wani ya ce a'a karatun qur'aninta ne wani ya ce a'a wato mutuncin babanta ne wani ma bai san dalilin da ya ke so ba kai dai kawai ya riga ya ritse a birnin soyayya ne ah, saboda haka ah, tunda mun ji cewa abu ne wanda Allah subhanahu wataala shi ke kimsawa a zuciyar mutane ashe ba wanda ya isa yayi haka sai Allah subhanahu wataala ba wani maganin da in ka sha wai zai saka ka zamto mai farin jini sai dai kawai kakan iya zamtuwa mai daɗin zama wani za ga bai da farin jini amma yana daɗin zama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa mafi alherin mu'mini shine wanda ake saba da shi sabawa da shi yake saurin sabawa shi ma da shi ma da mutane a cikin alkur'ani a suratul bakara a ayar da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci bokaye da kuma hukuncin su a shari'a ya kafurta su har sau biyar a aya guda cikin abin da Allah ya ambata na ayyukan bokaye cewa bai da bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa tabu'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru haka Allah ya tabada labarin su sai ce daga cikin abin da suke yi kuna bayan mar'i wa zawjihi sukan iya yin wato wani kulumboto ko asiri ko tsafin da ke sa mutum ya rabu da iyalinsa ya ji gaba ɗaya baya santa baya ƙaunata. to ana iya samu haka ina iya faruwa to kishiyar haka kuma shine iya sawa a so to kaga wannan nau'i ne na me na bokaci akwai irin abin da yan uwana gardawa wani lokaci za a ga suke rubutawa mata suke aika musu daga kundinsu wasu gurare a cikin alkur'ani da aka ambaci soyayya sai a cewa in ka sha kafa nawa shikenan e, za ka sami e, za a soka ko za ka yi farin jini irin wa alkaito alaika ba habbata minni duk wannan in ka sha ba abin da ya same ka sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta maka saboda haka ba wani maganin farin jini kai dai kawai kai in Allah ya sa rabon kai ne zaka samu kamar arziki ne mm, na sakame hukuncin sakin da aka yi wa mace lokacin tana jinin al'ada wannan ma malam Muhammad Sani ban san dalilin da yasa kake dawo da waɗannan tambayoyin ba ina tsammanin ko kai karan kanka ya kamata ka zanto shahin malami da zaka fara zaka yi fara bada fatawa akan wannan abu saboda yanda yake yawan maimaituwa to amma ba ba jama'a ba su yi laifi ba saboda abu ne wanda yake damun al'umma da yawa akan wannan matsalar zan faɗa kamar na saba faɗa kullum cewa wannan matsalar a kusan mazhabobi guda hudun nan gaba daya tun daga hanafiya zuwa malikiya zuwa shafi'iya zuwa hanabila duka sun tafi cewa duk sakin da aka yi shi a cikin hai a cikin me a cikin jinin haila an saba wa Allah an saba wa Allah amma duk da haka suna cewa amma sakin ya saku amma da yawa daga cikin malamai musamman yan baya wani da ci da yawa kwarai muhaƙiƙin al min al'ulama, da ma wasu takaddimin cikin malamai ba sa ganin cewa wannan sakin ya saku kuma a matsayin na almajiri mai karanta karatukan malamai da littafansu na fi gamsuwa da cewa duk sakin da aka yi shi a cikin haila ko ma a cikin tsarkin da an taki matar in an yi sakin sakin bai saku ba dalili na kamar da malamai suka ambata Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna cewa ya ku ya kai annabi idan za ku saki mata yakunku ku sake su da iddarsu ku sake su da iddarsu da iddarsu ma'ana ku sake su a lokacin da aka amince ku sake su ƙarin dalili kan haka abin da imam bukhari ya rawaita sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana jinin haila sai ya zo ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cewa ya saki matarsa tana jinin haila manzon Allah a wata ruwaya kuma babansa da sayyidina Umar mm. ya zo ya fada masa cewa ɗana Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin haila duk akwai waɗannan ruwayoyin mm. sai manzon Allah ce murhu fali falyuraji'ha je ka ba shi umarni ka ce daga manzon Allah ya mai da ita ko ah, sai in ta gama hailar sannan ta yi tsarki ta yi wata hailar to nan in yaso sai ya sake ta ko kuma ya rike kayansa ya ce wannan ita ce iddar da Allah ya umarce su wannan kalmar iddar da Allah ya umarce su ma'ana a nan ne aka ce saki ake so a yi shi kuma irin wannan yanayin ake yin saki to duk wanda ya saki kuma dukkan malamai hatta masu jin cewa sakin ya saku sun yadda cewa duk wanda ya saki a cikin haila ko a cikin tsarkin da ya taki mata to wannan sake sake ne na na bid'a duk abin da aka yi shi kuma wanda ba a tsarin addini ba wanda ba a amince ka yi shi a wannan abu babu ruwan Allah da shi baya karɓarsa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun duk wanda ya aikata wani abu abinda da baya kan tsarinmu a mai masa ba a karɓa ba wannan ya saka shekul islam ibn taimiyya da almajirinsa ibn qayyim da ma malaman zamanin fatawansu malam usaimin kenan fatawansu malam bin baz kenan fatawan lajnatu da'ima kenan cewa sakin bai saku ba kuma wallahi malam muhammad sani Eh, na rantse ne saboda wato in kara tabbatar maka da matsayina na kullum hmm. cewa ba na jin cewa eh, ya sako kuma duba da maganganun malamai gaskiya sakin bai saku ba to amma kuma amanar ilimi dole kamar na fara faɗa akwai ra'ayin da suke cewa ta sako wani abu ban mamaki a irin wannan gabar malam albani shi yana tare da jumhur masu cewa ta sako hmm. saboda wata ruwaya Eh, da aka yi ta zo cewa eh, ka sake ka umarce shi ya dawo da ita amma ya kirga wannan a matsayin saki to amma kuma yanan ne kuma malaman hadisi wanda ba shi ba ba su amince masu cewa wadar ruwayan da wannan karin ya inganta ba saboda haka ya rage wa mutum ne ya duba ya dauki abin da yake gani ya fahimta inda ya ni ya tambaya to bar su kuma amma in ya tambayi malamin su ce ta sako shi ma bai san zuciya ba wallahu alam saka mu biyu ne a gurin miji na kullum na kai masa korafin yar uwa ta wani abu sai ya hada ni da ita sai ta zagi na ya ce ba na son zaman lafiya amma fa malam ita idan ta kawo masa karar na yi mata wani abu sai ta zagi na har da haɗawa da iyayena ya zage su kuma malam abin takaici a gaban ta yake na hakan ta dalilin abin da yake min din yasa yanzu bana ganin girman sa kuma ita ma abokiyar zamana idan ta yi min abu a take nake daukan mataki saboda ta gaji hakan da take shin laifi ne malam kin ga bayar Allah wannan labari kika bani shi kuma labari yana da zamantowa gaskiya ko ba gaskiya ba kuma nan ba kotu bane ba balle mu ce a kawo dalilai akan cewa haka ake mikin kowa abin da mijin yake miki nan kawai sai dai in ce wa mijinki a matsayinsa na jagoran gida wanda yake juji duk wani abin da aka ɗebo shi za a laftawa ya tsaya a gidansa ya yi ƙoƙarin ganin cewa duk wani abin da ke zalunci a tsakanin iyalansa ya kawar da shi domin wannan shi ne abin da Allah ya ɗora masa kuma Allah ya hana mutum yana da mata guda biyu ya karkata zuwa gurin ɗaya ɗaya ya zamto ita duk abin da ta yi daidai ne ko kuma ita ce mowar gida ɗayar kuma bora duk abin da ta yi abin kushewa ne Allah ce falata milu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqa kada ku karkata dukkan karkata zuwa gurin ɗayar ɗayar ku kyale ta kamar hoto ba a yi da ita a gida a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man kan lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu al-aymanu ma'ilun duk wanda ke da mata sama da guda ɗaya sai ya karkata zuwa gurin ɗaya ya kyale ta baya yi da ita ɗayar ke yi da ita ranar gobe kiyama zai zo ɓangarensa a shanye ya yi mummunan tashi wato manoniya ne zuwa ga cewa makoma ma za ta izamtuwa mai muni saboda haka sai mutum ya tsoron Allah idan har ka san ba za ka iya mata adalci ba eh, kada ka takura mata wanda ka sake ta ko dai ka rike ta bisa adalci da kyautatawa ko kuma ka rabu ita bisa mutunci da girmamawa wallahu a'lam mata ce ta yi barin cikin wata biyar to yau kimanin sati biyu kenan amma har yanzu tana ganin dugon jini a rana sau ɗaya ko sau biyu shin mal har yanzu wannan jinin biki ne ko na ciwo kuma yaya matsayin sallar ta to a ɓari na tsammanin shine mutum ya haife da ba mm. ba tare da ba da ba ko mm, cikin wata biyar wata biyar mm. malamai suna ambata wasu yanayi guda hudu ba yi manta ba cikin littafin ibn qudama mai suna almugni ɗaliban ilimi sun san littafin ban littafin cikin mujalladi da yawa ya ambata cewa idan mace ta me ya tambata ta tambaye akan bari ta yi sai kuma tana ganin dogon jini na duk jinin da ya zo bayan bari hmm. in cikin ya wuce kwana kwana tamanin ko hmm. eh, lokacin kaga in hada hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik kwana arba'in yana mani kwana arba'in. yana gudan jini sun mai kunu alaƙatan mudghatan ko hmm. sannan sai a fara samun tsoka ma'ana sai wato wasu halittu su a fara bayyana a jikin wannan tsoka eh, abin da suke cewa in dai har halitta ta fara bayyana ko da kuma ɗan ɗigon ƙafa ya fara fitowa ko ɗigon hannu ko ɗigon kai ya fita daga asalin zallan tsoka hmm. to anan gudun hukuncin ta hukuncin wacce ta haihu ne hmm. saboda haka in eh, eh, mijinta ne sake ta ta yi idda hmm. idan mijinta ne ya mutu ta riga ta yi ta kaba hmm. ka gane sannan kuma abin da yake kan eh, wancan ta haihu na hukunce-hukuncen jinin biki ita ma yana kanta za su zauna tsawon kwana arba'in in a abu ya karu akan arba'in din shi kenan ya lamto jinin cuta tun da kasan nan ma haka hukuncin yake mm. an ba kamar yadda yake a malikiya ba a malikiya suna cewa sai ya yi kwana 60 amma ba su da dalili waɗanda suke cewa kwana 40 su suke da dalili na hadisin manzon Allah ruwayan Abu Dawuda daga matar manzon Allah Ummu Salama cewa a zamanin manzon Allah mata masu biki suna wuzi tsayawa ne kwana 40 suna yin jinin haila duk abin da ya karu kuma shi ya zama jinin cuta akwai hadisin ma ibnu maja cewa manzon Allah ne ya sa musu iya kwana arba'in amma wannan bai inganta ba to mm. amma a mazhabar mutum da kiyaka kwana sittin ne babu dalili a kai akwai ma wani kauri da ke cewa wai in matan larabawa ne kwana arba'in in kuma uh, gara ne waɗanda ba larabawa ba irin baƙaƙe kwana sittin kaga duk wannan shi mm. bai da asali mm. saboda haka ya danganta uh, ga yanayin yaron ne musamman kaga dan wata biyar ai kaga shi kenan komai na halitta ya fara bayyana saboda haka hukunci hukuncin sa hukunci hukuncin dani wallahu ala dan mutum ya sha gaban wani da gangan a mota har ya taka shi ba da san shi ba sai ya mutu shin zai kafara idan wani ya sha gaban wanda gangan hmm. kai kuma da ya sha gaban ka da gangan din kai ma sai ka jawo shi sai ka taka shi sai ya taka shi ba da san shi bayan da ya faɗi tambaya wanda ya eh. taka ba da san shi idan mutum ya kaɗe wani hmm. kadewar da shi babu wata gudunmawarsa a cikin wannan kadewar dukkan dokokin da ya kamata ya bitin da nan motar motar akwai taya akwai fitila akwai burki akwai duk abin da wato da akwai su in akwai su za su taimaka wajen tsayar da motar hmm. wanda a tsarin a tsarin irin tukin zamani irin ah, sun cancanci a ce su hau kan hanya mm-hmm. na farko kenan shi kuma a karan kansa yana da shaidar cewa shi din direba ne wato da amincewa irin na hukuma kamar a ce yana da driving mm-hmm. license musamman a yanzu da cewa ba a yadda a jiya a driving license ba sai an ɗauko abin daga tushe an mm-hmm. koya daga makaranta ba irin cewa ciwatuwar da ake haɗa baki kawai ajiya baka kayan makaranta na karya ba ka bi dukkan dokokin da ya kamata ka bi sannan kuma ya zamto cewa lokacin tukin kana tuki ne na farko a kan hannunka sannan baka gudu wanda yake eh, eh, ya kare kan wanda kaida duk abin da ya kamata da ka bi la'alla ma kawai ta baya aka zo aka buge ka mai hannunka a ciki mm. to duk abin da ka tabbatar kuma aka yi tun da idan aka samu hatsari dole akan koma zuwa ga masana akan wannan abu eh, su yan rafsati ko da ba sa nan aka yi wannan accident din amma idan aka ba aka musu bayani su za su iya gane cewa waye ne mai laifi waye mara laifi su tabbatar su ba da shida cewa wannan ba hannunka ba gudunmuwar ko kaɗan kuma ka ga kana bi kana kan doka to wannan ba maganar kai azumi ba maganar ka biya diya ba komai akan ka hmm. amma idan aka same ka da sakaci komai karancinsa sai zan ta shari'a a nan gudu ya ɗora maka doka cewa dole ka yi kisa amma eh, sai dai a ce an rage shi zuwa kisan kuskure ba kuma kisan ganci ba hmm. wallahu ta'ala alam mahaifina ne ba shi da lafiya na bukaci na je na gaishe shi miji na hana ne kuma ba wani dalili mana idan na fita na je na yi laifi to al'asuli da ya kabar da mani na samun shashat amsawa a cikin wannan shiri cewa hukuncin musulunci ga mata shine in za su fita za su fita ne da izinin mazajensu musulunci ya hana mace ta fita ta yi gaban kanta ta fita daga gidan aurenta ba tare da izinin mijinta ba tunda kun ga a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan matan ku suka nemi izinin ku zuwa masallaci ku ba su eh, izini har a wani hadisi manzo Allah yake cewa la tamna'u ima Allahi lahi kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci dakin Allah a sannan lokacin da nana Aisha abin da ya same ta ya same ta na kazafin da aka mata duk da yake cewa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya mata kunci amma bata tashi ta koma gidansu ba dole sai ta nemi izini a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine asali amma akwai hadisin da ke cewa duk macen da ta fita daga gidanta daga gidan mijinta mala'iku za su tsine mata har sai ta dawo wannan hadisi bai inganta ba hmm. to amma kuma dai lalle ta yi laifi na farko kenan sannan malamai alhamdulillah na musulunci sun tattauna akan wannan matsalar da wannan baiwar Allah ta ta tambaya cewa to wannan fita zuwa gurin mutane ne to amma fita zuwa gurin iyayen kama shi a shin nan ma dole sai da izinin mijinka madabar hanabila abin da ke cikin littafansu shine sai da izinin mijinka Eh, sun tsananta a nan gudun amma maɗauki mazhabar mutum malikiya kuma tun da ya ce eh, akwai malamai kuma kowa a gidansa akwai littafin nan littafin tajil iklil na wa sharhi akan eh, hashi akan matanin mukhtasar al-khalil da ma sharhin da suke akan mukhtasar al-khalil duk a cikin su sun ambata cewa a mace in miji ba shi da damar hana matarsa zuwa gurin iyayenta in ya hana ta ta fita dan waziya har ma suke nasantawa cewa akalla ta je gurin iyayenta sau ɗaya a sati hmm, a sati eh ga wata malam eh, in dai eh, ana magana bismillah ne kai kana da yaya hmm. yanzu dan na baka malama malam shi shikenan sai ka katse alaka tsakanin da ita hmm, har ma a cikin hashi da suke suke maganin cewa yanzu da za a ce ma akwai hali ɗaya da malamai suke ambatawa cewa idan kana ganin cewa zuwa gidan nasu zai iya lalata tarbiyyanta ko zan ce za ta iya afkawa zuwa ga aikata wani haramun babanta baya kulawa za ta ta gaba da yan maza ko za a je biki ne a yi rawa ko za a sa ma Allah kana dama kana ta amma ba suka sake cewa a'a idan ma kana jin cewa in ka je gidan in ta kabata ta je gidan su za a iya ziga ta to ka tura ta da wata mata hmm. ko kuma ita za ta tafi da wata mata za ta ba da da cewa ba wani abin da ya faru sau da ka ya kamata jama'a su kula kwarai da gaske wani lokaci muna eh, takurawa kan abin da ba mu da haƙi ah, kowa daga cikinmu na yana da yaya hmm. in kai ne aka hana yarka zuwa gidanka ya zaka shi eh, in ma ba don Allah subhanahu ta'ala ya halatta aure a yi shi ba yaya za a yi mutum ya ɗauki yarsa wace wacce sha ɗawainiyarta ya kuma mika maka yanzu duk abin da ya sha na wahalar tarbiyyarta da renanta da karanta da ita har ma da maka kayan aiki kai ne fa zaka je ka mure ta wannan ne fa ya saka mutanen jahiliya suke cewa kai su gaskiya ba sun yaya mata domin kawai ɗawanya za ka je kama wani ƙatu hmm. har suke cewa banu na banu abna'ina wa na banu hunna abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴanmu na gaskiya su ne ƴaƴan maza hmm. amma ƴaƴan mata kawai wasu ƙatta muke yi wa hidima to amma yanda musulunci gyara abin ai kai ma yanda kake yi wani hidima haka kai ma ake ma ita kuma rayuwar nan innal insana madniyun bi tsabihi hmm. Allah shi yake maka ya ba su da wannan damar malam kuma a daina ah, mun ya lokaci amma bar mu dauki wannan tambayar mai muhimmancin gaske mijina ne yana na fita sai na fita shi kuma yace to ki je din na sake ki akan biki ne ya kara maimaitawa na sake ki to sai jiki na yi sanyi na dawo shine ya ce wai ya faɗa sakin a cikin fushi ne na tambayi fatawa an tabbatar min saki ya yi saboda shi ne saki na uku da ya yamin da na koma gida aka ce dole na koma wai sakin bai ba shi nake so malam ya ji hankalin na kan hatsarin ci gaba da zaman wannan aure amsar wannan tambaya shine tattaunawa akan shin wanda ya yi saki cikin fushi sakinsa ya yi ko bai ba ya danganta ga irin fushin ba kowane fushi ya dama ba a saki sai an yi fushi sai ya ɓaci ko sa'annan ake saki abinda ake nufi da sakin da in mutum ya yi shi a cikin wato fushi babu sakin shine saki abu da fushin da ke sa mutum gaba ɗaya zama kawo mahaukashi. bai san abin da ke kewaye da shi ba bai ma san me ke faɗa ba ya riga ya ruɗe irin eh, shine abinda ko a doka irin ta da cewa nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is mai answer soundness of mind akwai yana tsamanin aya a cikin penal court in nigeria. da yi wanda mm. maganan cewa duk abin da mutum ya yi lokacin da bai san me ke yi ba eh, wato ba za a ɗauke shi a matsayin laifi ba mm. eh, saboda haka hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la salata la min ighlaq duk babu saki ga duk mutumin da yayi a lokacin da bai san mutum bai san abin da ke yi ba to amma mutumin da har ma kana a shari'a har ma kana ruri har ma ka ta takarda ka je ka rubuta har ma ka ce ka ce ka ce kana ka je ka dawo ai ba irin wannan ba irin wanda zaka haukace ko gaba ɗaya ana ganin ka an san baka san me ka faɗa ba to irin wannan shine eh, irin wannan kuma dole a je gurin kotu don a tabbatar eh, su kuma iyaye su tsoron Allah kamata ya mutum ya tsaya akan abin da yake dukar ubangiji in dai an tabbatar cewa yanayin da ya sakin nan saki yanayi ne wanda eh, shari'a tana cewa sakin ya saku da kwanda a yi hakuri alaba ba su akan haka don kada a su a cikin eh, wato zama a cikin laifi duk abin da za su daga baya ba zai albarka ban an ka zauna a cikin sabon Allah subhanahu wataala يفرج كربا فات يضنينا sauraro bari mu ga ko za mu iya ɗaukan ko da mutane biyu ne sufuli bakwai sufuli shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai assalamu alaikum da wa muke tare na suna irfan suna irfan suna ne ya halatta mutum ya suka wadansa to za ka ji amsa irfan dai eh, inda ba na kuskure ba kamar daga ah, kalmar sani ne haka ko mai yawan sani kuma shi ah, sunaye ya kamata mutum da sani cewa al'asma al'asma'u la allah ba a so mutum ya dinga matsawa ya dinga cewa me yasi ma'anar suna kaza yanzu misali suna Ibrahim me ma'anar su Ibrahim ba larabci bane ba bai da wani suna me sunan Haruna ko Eh, babban abin da ake so shine zai ka duba ga sunan yana da asali kuma sunan wani mutumin kirki ne wanda ake so shi mai sunan yayi halin takwaransa eh, wannan shine sai kuma in sunan ya tabbata cewa suna ne wanda yake mai muni to shi ma sai a canja shi eh, amma mutane su daina matsawa wajen binciken me fasaran kaza me fasaran kaza me fasaran kaza kamata yi me asalin mai suna kaza shin na mutumin kirki ne saboda suna yana da tasiri akan meshi kamar da na sha faɗa mana kisar nan da ibn al-qayyim ambata bala a cikin littafin zadul ma'ad haka nan abin da yazo a cikin littafin tambihul gafili na samarqandi eh, saboda haka amma suna ne mummuna ko kuma wanda yake akwai tsarkake kai a ciki to wannan sai a canja wallahi alam la saka assalamu alaikum wa alaikum assalam to muke tare ba tare da Usman daga Usman yi tambayar ka eh shi na tambaya malam shi ne ne asalin gori a musulunci gori a musulunci ya halatta gori eh kan mutum mutumin gorin gari ko wani abu ya ce kai garin ku bane to za ka ji amsa to gori ya danganta daga abu zuwa abu hmm. misali yanzu misali ka yi wa mutum kyauta ka goranta masa ka yi wa mutum sadaka ka goranta masa to wannan kaga nassin qur'ani ya zo cewa yakan ma bata wannan sadaka da zanto cewa kawai ka ba da dukiyar a banza dan ba za a baka ladan wannan abun ba Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas ya ku wanda sun ka ba da gaskiya kada ku ringa bata sadakar ku ta hanyar golantawa da cutarwa wannan yayi kama da dama wanda ya bayar ba dan Allah ba a wani guri Allah ke cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim cewa magana mai dadi tafi wato cutar da yake akwai cutarwa daga baya to kaga wannan nasi ya hana kuma mutumin da yake gori ai ba cikakken mutum bane ba dattijo mutumin kirki mai daraja ba zai yi gori ba to amma yanzu misali gorantawa gari eh, goranta mutane gari kamar misali ka ce ku yan birni ne mu yan ƙauye ne to ka ga wannan shi ma eh, nau'i ne da'awa ne zuwa ga kabilanci ko yan garanci ko wato yan yankanci duk wannan abu yanzu misali kamar yadda a nan jihar bauchi zaka ji ana damuwa maganar yan arewacin bauchi yan yankin katagun zuwan yan zuwan din tsakiya yan zuwan din bauchi ko yan hmm. duk wannan abu mu abu hangar musulunci ba shi da asali kuma ma musulunci bai da wannan abu ba da manzon Allah yake cewa laysa minna man da'a ila al-asabiyya wa laysa minna man qatala ala al-asabiyya wa laysa minna man mata ala al-asabiyya bai daga cikin wanda yake kira zuwa ga bangaranci ko kabilanci ko kungiyanci yanda kai zamto cewa kai kira zuwa ga wani abu da yake ce wanda yake cikin wannan da'irar shine wato nagari duk wanda ba shi ba ko da shi musulmi ne ba naku bane ba kaga wannan musulunci bai da wani abu ba inna mal mu'minuna ikhwa mu'mina duk inda suke yan uwan juna ne manzo Allah yake cewa bai daga mu wanda ya faɗa akan wannan abu yanzu wanda yake ta haya gaga akan yankin katagun ko akan yankin tsakiya ko akan yankin boci banidda ne ko yan katagun ne duk wannan abu ba babu lada a ciki in dai a mahangar me ta musulunci ne in za ka yi abinka a siyasance ko za ka yi abinka a duniyance ko a yakin gwamnatance amma dai ka sani a gurin Allah babu ruwan Allah da wannan abun ai musulunci na kira ne zuwa ga musulunci gaba ɗaya manzo Allah wani hadisi ke cewa da uha fa innaha muntina ko rabu da wannan abuna hayaniyar abu ne wanda ke mai doyi kuma a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu abubuwa guda biyu waɗanda sun sadado abu ne na jahiliya amma sun sadado har yanzu akwai sauransu a cikin al'ummata manzo Allah ke cewa al-fakhru bil ansabi alfahari da dangantaka Eh, da kuma alfahari da wato wadata ko wani abu makamantan haka wallahu ta'ala sauraro duka duka shirin kenan a madadin dr ibrahim adam umar dc yana da ke jagorantar shirin awal musa yakubu kubon kai saram da ko kai tsaye za ku iya kallon cikakken shirin a shafin mu na facebook albarka radio ko bayan mun fita Muhammad Sani Mu'azu ke cewa mu haɗa wani makon a irin wannan lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya kawdan wa wa yadra'u fina ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا غابت مناقبنا وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجوف زقومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ